Eh, Ezekiel Sura arba'in aya biyar sannan kuma eh, wannan koyaswa zan ce ina ina roƙon mu mu aje hankali cikin wannan eh, darasi na ƙarshe da niyyar ganewa a matsayinmu na ikkilisiya maimakon sani wanga na Eh, kamar bincike da shike akwai abubuwa da dama da muke iya koyo daga nan ne amma eh, wato na samu zaɓi biyu ko raba kogin rai ko kuma wannan koyarwa amma wannan koyarwa lalle eh, ita ce ta zama abin da ba mu saba shi ba kuma ina shi shi ne abin da ya kamata mu yi addu'a mu nema kuma shi yasa za mu yi shi Ezekiel sura arba'in aya biyar Ezekiel sura arba'in aya biyar Abin da na gani a haikalin ne, akwai katanga kewaye da filin haikalin, tsawon karon awon kuma da yake a hannun mutumin kamu shidda ne, sai ya auna faɗin katangar ya sami kamu shidda tsayinta kuma kamu shidda. Wannan shi ne karo na farko inda ake magana kan wannan sabib-sabib. Kuma tarihin da tahi mai sarki da fansa ya kumshi wato kafa wannan haikali na Allah inda zai saduwa da mutanensa. Ah, eh, na ta maimaita wannan so da dama a wannan eh, gaskiyar fansa ta Allah ta bayyano ta wurin wannan shafe da Allah ya bada da gina wannan haikali a kowane tsara ah, kenan wannan eh, wannan abubuwa da suka kumshi wannan haikali Allah ya bada su ne domin ya bayyana mu wannan tushe ko kuma dalilin wannan aikin fansa nashi kenan shine dalilin kasancewa ne ah, dalilin bayyana wahayin wannan haikali domin ganewa ne da tuba domin kuma ya bamu bege kenan mm, sakamakon wannan bincike eh, game da wannan haikali na Ezekiel shine abin da ya kamata ya waru a cikin rayuwarmu in lalle bai zama bai zamna a cikin kanmu wato ba bai da amfani eh, zai zama kama eh, mun san tarihin amma in lalle bai kawo wani sabuntaka wani canji a cikin rayuwa ta to lalle ba wani nihin Allah ko kuma nihin mu na eh, karɓar magana Allah bai kai ga cika ba kenan bari wannan ya kai gaba mu ganewa kuma ya kai mu ga gane eh, wannan gaskiya ta samaniya kuma mu tuba kuma eh, fiye da wannan mu kai ga samun bege farkon wannan koyarwa ta mu kan haikalin ezekiel na yi magana kan yanayi wanda muke rayuwa a ciki yanzu a wani abu wanda ba mu taɓa tsammanin zai faru ba wannan lokaci wato wannan ciwon corona amma yana addu'a domin wannan mu samu bege kuda cikin wannan yanayi Awa, tarihin haikalin Allah gona aidin wannan wato muna maimaici ne abubuwan da muka yi bincike nan ko wannan jirgi na nowa alfarwa lokacin musa haikalin salma haikalin zerubbabel sannan Yesu shi wannan haikali na gaskiya kuma haikali na ƙarshe shi wannan sabuwar shalima. Waɗannan duka Allah ne ya halicce su har zuwa wannan haikali na Zerubbabel. Haikali na Zerubbabel wato kamar an sake gyara shi ne sannan eh, Herodus ya gyara shi sai zama haikali na Herodus. Duka waɗannan Allah ne ya yi su ko kuma shi ya umarci mutane su yi shi ba wai shirin mutane ba ne ko tunaninsu. haikali biyu da ba a yi zance ba shine Ezekiel a haikalin Ezekiel da haikalin Yesu wa'annan haikali kuma a duniya ba ne suke amma suna bayyana wannan haikali na karshen zamani kuma suna su haikali ne na sama wanda zai cika a cikin wannan duniya ba tare da kokari eh, na mutum ko kuma ayyuka na mutum amma da tauran alherin Allah kenan ya kamata mu gina shi tukuna cikin zukata zukatanmu cikin mu da eh, gidajenmu a yau kenan abinda ke da ke ga haikali na Ezekiel Allah ya nuna dukkan tsare-tsaren amma bai ba da umarnin cewa a gina shi ba saboda yana da mahimmanci na fansa kuma wannan ya kunshi aikin fansa da dama cikin wannan haikali haikali biyu da ba a yi magana ba eh, wannan abu da muke iya ganewa game da wannan haikali na Ezekiel shine wannan kalma sabe eh, ta hito daga wannan kalma eh, saba kabab sabab ba kabab ba sabab wanda yana nihin a juya ko kuma a kewaya a kewaye ko kuma a rungume sabi cikin littafi mai tsarki nan ne ya sabi wato sabi an yi amfani da ita tamkar wata kalma ce sabab shi ne ta ma sabab da sabib wato eh, yana ne a kewaye ko a kewaye eh, sabib a cikin gona aidin eh, fara sura biyu aya sha ɗaya wannan dan wannan dan fara shi wannan tekun fara shi ne bishan kuma yana a gewayawa dukkan ƙasa vila wato wannan wuri da ke da zinari abinda da ke kewayewa wannan aiki na kewayewa aikin allah ya sa albarka kewaye Eh, sunan wannan eh, kogi na biyu shine gihon kuma yana gewaye wannan dukan ƙasa ta kush sabib a cikin wannan tafiya ta jeji kuma shari'a sura 32 aya goma ya same shi a cikin wannan jeji eh, da wannan ƙasa ta jeji ya kewaye shi ya tsare shi ya kiyaye shi kamar wannan kamar idanunsa idan wannan ne ana nufin Allah ya rungume Allah yana tabbatar da cewa yana kiyaye komi ah, kasancewar Allah da kiyayewarsa da albarkarsa ko ba shari'a sura ɗaya aya talatin da sannan a cikin jeji lokacin da ka ga yadda ubangiji Allah ya ya kare ka ya kiyaye ka kamar yadda mutum ke kiyaye ɗansa ke ɗaukar ɗansa dukkan hanyoyin da suka yi tafiya har zuwa wannan wuri amma dukkan wannan ba yi baka dogara ga Allah ka ba ubangijinka kenan sabib yana da wannan ma'ana ta Allah yana kiyayewa Allah yana karewa sabib wannan wanda ya kare Elisha sarakuna ta biyu sura shida aya sha bakwai sai Elisha ya addu'a ya ce ya ubangiji ina roƙonka ka bude idanunsa domin ya kai gani nan yana magana kan bawansa yana addu'a domin bawansa Gehazi sai eh, ubangiji ya buɗe idanun babaran nasa kuma ya diba ya gani ya ga wannan eh, duwatsu suna cike da wayannan dokuna da karusai na wuta gina sun kewaye Elisha Allah ne ya kewaye Elisha ya kariyar Allah ce kuma ku tuna Gehazi ya kamu da tsoro yana Allah dibo waɗannan duk abokan gaba ga su sai Elisha shi kuma yana zanne eh, cikin ɗakin shi bai ma hita ba ma balle ya ga ko da ke faruwa amma yana gode ma Allah sai ya ce Allah ka bude ban barana idan na ka buɗe barana idan na gani ya ga waɗannan eh, runduna na sama wanda sun kewaye mu kuma za su yi yaƙi domin mu kuma aka ce dukkan waɗannan kewaye da su wato karsai ne na wuta kewaye da elisha suna kare shi bari mu kai bari mu yi addu'a domin allah ya buɗe idanunmu a tsakiyar wannan eh, eh, wahala da muke ciwo domin Allah ya mu kai ganin kariyar Allah sabib kewaye da mu bari mu yi addu'a domin wannan kariya ta Allah ta sabib domin ikkilisiyar mu da kuma abokan mu sabib a cikin alfarwa fitowa sura 25 aya 11 zaka kewaye shi a wannan akwatin alkawali kenan za a lullube shi wannan da zinariya kuma zinariya yana da manufa ta eh, har abada eh, suna bayyana wato abubuwa na sama a nan ne duniya su a lullube su da zinariya an yi su da zinariya kamar wannan hitila kuma ta zinariya yana a lullube shi da zinariya an yafa shi wannan eh, teburi na gurasa shi ma an yi shi da zinariya an kewaye shi da zinariya eh, sannan wannan bagadi kuma na turaren kona shi ma da zinariya ne tsantsa aka yi shi wa'annan dukkan wa'annan gimshikai da ke kewaye da wannan eh, ɗaki dukkan su su ma Eh, wannan gimshikai su man dakin kowa duka abin da ke cikin wannan haikali duka an yi su ne da eh, duk abubuwa na rataye da ke cikin alfarwa duka an yi su da eh, da zinariya duka an kewaye su kenan a cikin su dukkan za a ga wannan itace wanda su ma an kewaya su kuma wa'annan karahuna na zinariya kewaye da wa'annan kararrawa na zinariya kewaye da rigar da tufafin Eh, shi wannan priest kuma za a ɗebi jini a yayyafa kewaye da wannan bagadi na zinariya kenan wannan jini na yesu shine sabib sabib a kanmu bari mu jibi wannan sabib sabib a cikin haikalin ezekiel abun ban mamaki nan ne a cikin eh, haikalin ezekiel eh, sabib an maimaita shi ko ya an faɗi shi su biyu sabib sabib lokacin da Allah ya ce lokacin da ya ce gas hakika hakika ina gaya muku ni wanda yake ni wanda yana cewa yana baka kusa yana ƙara bayyana lokacin da Allah yake ce wa Adamu ah, in lalle za ka ci wannan ya'yan itace to hakika za ka mutu wannan tamot tamot mot mot tamot wannan mot shine mutuwa ah, yana cewa za ka mutu za ka mutu mutu <laughs> O mahimmanci a wannan wuri yana nuhin yana cewa haƙiƙa to ba shakka shi ci ne yake nuhi kenan sabib sabib tamkar ana buga kusa ne an yi amfani da sabib sau biyu domin a bayyana cewa cikakkiyar kariya ko Eh, kamar yadda Allah ya ce manuhu ya lullube wannan bagadi da wannan ruwan itace ciki da waje ko eh, sabib nan ne kariyar Allah ce da wannan tsarki nasa sabib tana bayyanuwa musamman a cikin eh, bayan wannan aikanin Ezekiel haso 25 masu cikin takardun wurare a kan wannan a wannan tsoron dutse Ibrahim eh, Park a cikin wannan na nashi ya ɗauki ayoyi ba dangance da tsarin ayoyin ba, amma dangance da eh, tsarin shigar daga, waje zuwa ciki kenan eh, shi ne yake bayyana wato tsari wanda aka yi wannan hutu da shi. Sabif an yi amfani da shi a cikin wannan haikali na Ezekiel cikin wannan tsari a cikin Ezekiel Sura abin da uku sha biyu wato kan wannan dutsen kan wannan tsoron duce yana bayyana cewa wannan haikali yana kan wannan duce kuma a kan wannan duce eh, ya tsarkake wannan wannan kan duce ko dukkan wannan wuri na kan duce an tsarkake shi sannan eh, katangin ne na waje Ezekiel Sura biyu a 15 sannan abu na uku eh, katangin ne na waje ta shirin. da biyar ashirin kenan nan ne ya bar bar gyamun gama shafi nan ne ga inda dutsen yake sannan ya ya yi sabe kewaye da wannan dutse tukuna sannan ya yi sabe kewaye da wannan katangar haikalin kuna ganin abin da Allah ke yana tsarkakewa daga waje Katangan ne kewaye da haikalin. Huɗu katangan ne kewaye da haikalin. Ba wai katangi ne na waje kaɗai ba amma da katangi ne na kewaye da wannan. Ah, kuma yana buga sosai kan wannan. Sannan ah, wannan ƙofofi na waje ko abin nan ah, hili na waje farfajiya ta waje ga wannan farfajiya ta waje. Sannan wannan mataka saman wannan mataka. takalli wajen takawa shine wannan wuri ga shi nan da wannan shafi sannan sabe ka sabib na wannan kayan aiki wannan wuri inda ake eh, dahuwa inda ake dahuwa kenan ya dan wurma duka sabib kenan muna da wa'annan aune-aune 25 sannan sabib 25 sannan muna da eh, wannan eh, kayan aiki ko kuna gane wannan nan ne ƙohohi ne wanda ke fitowa daga waje ƙohohi na shiga sannan wannan shine wannan wuri na Allah mai tsarki mafi tsarki tagogi na Eh, ƙofofi na waje wanda ke kallon eh, gabas sannan ƙofofi wanda ke kallon kudu ƙofofi tagogi na ƙofofi wanda ke kallon kudu eh, yanzu yana ji kuna ba ko na dai tagogi dai da ake cewa suna kallon gabas yamma kudu ko arewa su kuna kuna gane su yanzu ƙohohi tagogi ƙohohi na ciki da ƙohohi na waje tagogi na waje wanda ke kallon eh, gabas ƙofofi na ciki wanda ke kallon eh, arewa ƙofofi na waje wanda ke kallon gabas duka ga sananniya kuna ganin wa'annan abubuwa wa'annan tagogi ina ga ƙofar nan nan kenan tagogin wanda ke kallon wanda ke ba da suna kallon gabas sannan wanda ke kallon eh, yamma kenan sabib Allah ya yi sabib sabib kewaye da waɗannan tagogi sannan a ciki lokacin da kuke ganin cikin lokacin da kuke ganin cikin daga cikin ƙofar kwale ko nan tagogi wannan ga tagogi kira su shadad tagogi na shadad ah, wato wurin katakai biyu a cikin wannan kofa mai kallon gabas ko arewa a cikin wannan kofa ta arewa nan ne akwai ƙofofi eh, biyu akwai katakai biyu sannan katanga na wannan gini wanda tana eh, raba wannan gefe na yamma da arewa na gabas da arewa wannan wuri gashi na mafi tsarki sannan in mun diba nan ne yamma shine ake ce ma wannan eh, ɗaki ɗaki wannan ɗaki wanda aka keɓe na yamma kuma katanga na wannan katanga a gaban wannan wuri mai rabawa kenan wannan shine wannan katangar ta biyu eh, abu na sha bakwai eh, akwai wannan sannan sha biyar akwai wannan eh, gini da yake fuskantar eh, farfajiyar eh, wato ga sunan wannan su ne wannan shafi da aka yi na ko wanda an yi su da wannan hotuna na, itace da, ke itacen dabino da ke rubobi kenan daga cikin ɗakin wannan katanga dukan a cikin a daga ciki katangin ne na ciki an yi wa'annan hotuna musamman e, daga cikin ɗakin daga waje ta koma sannan na ishirin wato tsarin waɗannan ɗakuna na gefe tsari na wa'annan ɗakuna da ke gefe ga sunan kenan kewaye kenan waɗannan su an tsara su ne Eh, cikin yanayi inda suna gewaye wannan eh, ɗaki eh, inda Allah ke sabkowa ya kasancewa an kewaye shi da katanga ko <laughs> kuma ana yin shi ne sannan ana kamar an tamka ana ci gaba da kewaye kewaye shi ne ana kewaye shi sannan katanga na waɗannan ɗakuna na gehe katangi ne na waɗannan ɗakuna na gehe sannan tsawon waɗannan ɗakuna na gehe su ma wa'annan tsawon wa'annan ɗakuna shi ma an kewaye shi sannan ruhin wa'annan ɗakuna na gefe ruhin wa'annan ɗakuna na gefe katanga na wa'annan ɗakuna na gefe da ruhinsu sannan eh, yanki wanda ya raba wannan haikali a kowane gefe ga haikalin nan ya ah. sannan wannan wuri shi ne wannan eh, fili da ke kewaye da wannan haikali sannan wuri na eh, wa'ina ɗakuna na gefen haikali yana abubuwa 25 sabib sabib 25 hmm. a ƙarshe yanzu yana shi cewa kun san cewa karewa eh, ta tana da tsawo ko Eh, ana buga kusa kan sabib nan ne yana bayyana wato ƙaunar Allah da kariyar shi wanda take kiyaye mu kuma ta ci take ceton mu eh, ƙaunar Allah ce ke rungume mu a yau alherinsa a kewaye da mu kamar yadda eh, ya kewaye wannan aka kewaye wannan jirgin nowa kuma wannan 'ya'yan isra'ila wannan girgije na lullube su amma matsalar shi ne ba mu iya ganin kariyar Allah shi yasa sai mu fara da mu fara shakka kamar wannan bawa na Elisha shi yasa mu ma muke neman sabib mu a cikin wannan abubuwa na duniya ah, muna amfani da ah, abubuwa abubuwa na musamman mu ah, fusa'ar mu domin mu nemi abin da zai kare mu domin mu nemi abin da zai kiyaye mu zai tsare mu wanda muna tunanin cewa lalle ina a cikin wannan wuri ina da kariya amma in ba da sabib dan Allah komi zai lalace a zamaninmu muna da sabib sabib ɗinmu ko ko sabib sabib kan sabib sabib sabib sabib a cikin hankali ezekiel shine yana bayyana sarkaka sai waɗannan mutane zaɓaɓɓi wanda suka je suka ratsa wannan eh, keɓewa suke kai da ya shiga sabo urushalima kuma da allah Gai Sura ɗaya a shidda zuwa tara. Kun yi shuka da dama amma kun girba kaɗan, kuna ci amma babu baku baku kuna sha amma babu isa ruwan sha, kuna sa sutura amma babu wanda ke jin kariya, wanda ke aunawa yana aunawa iyawa tasa in ji ubangiji na runduna ya ce ku dibi hanyoyin ku ku kan duce ku sake gina haikalin domin in ji daɗi eh, da shi kuma in samu ɗaukaka in ji ubangiji kuna neman da yawa amma ku shi yana zuwa kuna samun kaɗan lokacin da kuka kawo a gida sai in hura shi saboda mi in ji ubangiji na runduna saboda gidana wanda ya kumshi eh, shakka ku kuna gudu zuwa gidajen wannan yana ba wai ina tuhumar mutane ba ne ba da yadda suke eh, fuskantar yanayi amma wani abu a nan ne eh, wani asiri na eh, mutane cikin wannan yanayi na shi shine suna sayan wannan <laughs> suna sayan wannan eh, takardu na makewaya to dami ba a zuwa sayan abinci ba a zuwa a sayan biredi ba a sayan sayan ruwa amma sai a je ana sayan wannan takardu na maki na cikin makewaya kamar eh, mutane suna suna shakka ne ga abin da ke shiga da abin da ke ta ko eh, kana da duka abinci amma kashe makiya babu abin dan wanke kanka to kowa yana gudu muna ganin hotuna da dama ka da dama da muna ganin mutane suna zuwa sayan abinci da wannan eh, takardu na abin na na makewaya da eh, wurin sa eh, ruwa da wurin kare abinci ba ina cewa ka ku yi haka nan ba in dai lalle kuna jin cewa in kun yi shi za ku jin daɗi ku she ku yi amma kusa muna gani musamman ana cikin koriya akwai wannan eh, wannan mutane wanda suna zuwa suna layawa bakin shaguna-shaguna wato kilomita da dama na mutane sun laya domin suna zuwa su sai wannan eh, takunkumi na rihe baki kuma sai ku ga suna zuwa tun karfe biyu karfe uku na uku na safe domin kawai su sai wannan takunkumi da biyu saboda gwamnati ya ce kowane mutum takunkumi biyu kaɗai zai sa zai sai kusa na shi wani fasto wanda ya ce To mutane nawa ne suke ɗayawa ikkilisiya domin su yi addu'a da safe domin su roƙi Allah ya kare su? Mutane nawa ke zuwa su laya domin su shiga cikin ikkilisiya domin su yi addu'a? Mutane nawa mutane sun yi damuwa da su tara abinci da dama amma mutane nawa suka yi damuwa na su zo su cika da maganar Allah. saboda littafi mai sarki na ce mun yunwa ba za ta zama yunwa ta jiki ba amma wannan yunwa da aka zance a cikin amos wannan yunwa yunwa ce saboda ba su ba su jin maganar Allah wannan yunwa da za ta zo a ƙarshe yunwa ce ta maganar Allah kenan wani ne muka yi bukata a gai na wurin na ce mun kun eh, na cewa kun shuka sosai amma amfanin gonar kaɗan ya zo kenan kun aza tsarin ku kun yi sabib sabib ku amma kuna cin abinci amma kun ba ku koshi kuna gani a nan ne albarkun a nan ne shi ne muna ci har mu cika har mu ƙara ma ci domin mu ga mun cika mu yi gangar kare to nan ne ba haka yake ba amma babu isasshe babu isasshen ruwa ruwan inabi da za a sha babu isasshen takardu na zuwa makewaya muna sa kaya ba a cikin mutane mai tsarki ni ne ke karawa <laughs> kuna sa kaya amma babu wanda ke jin dumi ba ba da sauransu saboda me saboda Allah na cewa saboda ku dibi ikkilisiya ta kudi dibi haikali da tana nan wurin babu kulawa ku eh, bi haikalinku na Ezekiel haikalinku na Romania ya yake yanzu Zabura Sura 125 haya In ba Ubangiji ya gina haikalin ya gina gidan ba, to ai magina suna aikin banza. In ba Ubangiji ya tsare ginin ba, masu tsaro suna tsaron banza. Waɗannan takunkumi da muke sawa dan dai shine abin da muke bukata a yanzu amma har in dai ba ubangiji ne ya kare mu to wannan takunkumi da muke sawa ya zan banza mala'ikan ubangiji mala'ikun ubangiji suna kewaye suna kewaye wannan shine sabib kuma suna ceton su domin su ji ku zo ku na ku ga cewa ubangiji na da kyau mai albarka ne mutumin da ke boyewa cikin ubangiji ko kuma ka ji tsoron ubangiji ya kai saka ka kama waɗanda ke tsojin tsoronsa ba su sa kuɗi kenan abin da muke bukata nan shine sarki wannan sabib sabib Allah na tabbatar da cewa sai ka kadai ke iya shiga cikin wannan haikali na Ezekiel cikin wannan mulki na Allah sarki na faɗi shekaru na baya Kadosh ko kuma Kodesh Kadash uh, eh, ya, ya, sha bamban daga, daga mutane ko mutane daban-daban. Wato keɓewa, keɓewa yana nufin a keɓe a haita mutum gehe. Wannan ne na Ezekiel an kewaye shi da sarkaka. Ibrahim Sura sha biyu a sha hudu. Ku nemi salama dukkan mutane da kuma wannan sarkakewa wadda banda ita babu wanda zai gani Ubangiji. Mu nemi tsaki wanda baban da shi ba za mu ga Ubangiji. Sarki shi ne hanya ta zuwa tsarkaka. Kuma ba tare da wannan sarki ba da wannan tsarkakewa ba za mu iya shiga cikin wannan haikali na Ezekiel ba wannan mulki Allah na ruhaniya. Sarki yana nihin wato a keɓe Allah zai keɓe ko kuma domin Allah ya keɓe ko a keɓe domin Allah. Kenan in Allah ya kira ka ya ce kai kai na ɗauke ka na keɓe ka domin aiki na to lalle kai mai sarki ne. wannan Allah ne yake tsarkake mu kuma shi ne ke sa ya zama masu masu in in na ɗauki wannan mikro abin ƙarin murya kuma wannan mikro ana amfani da shi ko ina a cikin duniya a nan cikin ikilisiya ma nan da bai da mai sarki ba ne amma in wannan aka keɓe shi aka keɓe shi musamman domin Allah kaɗai to wannan yana zama mai sarki kenan a keɓewa domin Allah kaɗai ko keɓewa Allah ne ke keɓewa ina addu'a domin kowane ɗaya mu nan ne kai mu, kai ga zama mutane masu sarki waɗanda an keɓe su domin Allah kuma Allah ya keɓe su tsarki lalle ba yana zuwa daga mutum ba ba yana zuwa daga gare ni ba tsarki baya zuwa daga gare ka ni da kaina ni da kaina ba ni iya zama mai tsarki ba ni sarkake kaina tare da ayyukana dole sai Allah ya yi wannan shi yasa Yesu ya kuma a cikin wannan duniya ku Sura 20 aya 26 saboda haka nan ku zama masu sarki gare ni gama ni Ubangiji mai sarki ne kamar yadda uba yake haka ɗan ya kamata ya kasance kuna so ku zama ɗaya na to dole sai kun ɗauki kamanni dole sai kun kasance kamar yadda nake kuma wannan shi ne sarki Allah ya ce ni mai sarki ne kenan kuma kuna buƙatar ku zama tsarkaka ya ce na keɓe ku daga mutane domin ku zama yana cewa me yake cewa ya ce ku nawa ne kenan ku kasance nawa yana cewa ku nawa ne amma mu muna cewa aske hanya haka ne ina ina ya kasancewa na karar lahadi sannan kuma zama na yarinya ta ko kuma na shugabana ko shugabanni nawa ke gare mu bancin ubangiji shugabanci shugabanni nawa ko ubangiji nawa ke gare mu ko kuɗi ko ko kuɗi ubangijin mu ne Allah ya ce ku wani ya ce ke ku kasance nawa ku zama nawa shi ne tsarkakewa Timotheus ta biyu Sura ɗaya ana tara wane ne ya ce mu kuma ya kira mu da wannan kira mai sarki sauki wannan sarki yana zuwa ta wurin kiransa ba ta wurin ayyukan mu ba amma ta wurin wannan buƙatar shi da alherinsa wanda muka samu a cikin Yesu Kristi domin dukkan tsaya. Allah ya ga cewa eh, haske yana da kyau ko a fara sura ɗaya aya hudu lokacin da muna magana kan keɓewa ba eh, bai kamata mu da aikin Allah na halitta ba eh, na faɗe shi daga baya aikin Allah na halitta Um, a cikin Ishaya Sura arba'in da shidda, Ishaya arba'in da shidda a aya tara da goma. Shidda ko arba'in da shidda. Yana cewa Ku tuna da abin da ya faru eh, tuntuni, ku sani ni kaɗai ne Allah, ba kuwa wani mai kama da ni. Tun daga farko na faɗa muku yadda abin zai kasance. Eh, tunanin na yi faɗi akan kan abin da zai faru, na kuwa ce eh, shirye-shirye na ba za su taɓa faɗuwa ba. A cikin fara Sura ɗaya ina ji Allah ya riga ya furta ƙarshe tun farko. fara sura ɗaya na bamu wannan eh, masaniya game da wannan tarihi na fansa gaba ɗaya sannan aikin Allah na halitta kuma an maimaita shi a cikin wannan aiki na shi na fansa eh, kuma a cikin wannan aiki da Allah na halitta da fansa akwai wannan aiki na keɓewa ina shi muyi magana kan rayuwar Ibrahim ta keɓewa eh, Allah yana so mu keɓe kanmu kuma ya gaya mun mu an keɓe mu amma dole sai mun yi rayuwa eh, ta wannan hanya kuma mu ba da eh, kanmu ga mu wannan aiki na keɓe kanmu daga wannan duniya ta zunubi daga wannan duniya ta gurɓatacciya kenan wannan an furta shi a cikin farawa sura ɗaya eh, Allah ya gani cewa hasken yana da kyau kuma Allah ya raba hasken da duhu Wannan eh, kalmar kalma rabawa tana bayyanuwa dukkan cikin fara sura ɗaya eh, sau da dama aya shidda sai eh, wannan rana ta biyu ce Allah ya ce bari sarari ya kasance tsakanin ruwaye don ya raba tsakaninsu ruwaye na sama da ruwaye na ƙasa. Aya bakwai Allah kuwa ya yi sarari ya kuma raba tsakanin ruwayen da suke ƙarƙashin sararin da ruwayen da suke birbishin sararin. aya ta eh, sha hudu ke zuwa aya sha hudu nan kwana na hudu ne Allah kuwa ya ce bari haskoki su kasance a cikin sarare su raba tsakanin yini da dare su kuma zama eh, alamu da yanayi na shekaru da waƙoƙi aya ta eh, sha takwas kuma su yi mulki yini eh, da kuma dare su raba tsakanin haske da duhu Allah kuwa ya ga yana da kyau wannan kalma rabawa ita ce badal a cikin ba badal wato rabawa kuma wannan shi ne aikin da eh, katangin na haikalin ezekiel suke suna raba gurbatacce daga mai sarki kuma akwai katangin ne da dama a cikin wannan haikali ba wai eh, rabawa ba a eh, irin wannan na duniya ko kuma rabawa tsakanin kamar miji da mata wannan rabawa ne na keɓewa wato raba wannan mai sarki daga gurbatacce in muka diba fara sura ɗaya aya hudu inda wannan kalma ta bada aka yi amfani da ita abu na farko an yi amfani da ita domin a yi magana kan wannan raba wannan haske da duhu kuma daga nan ne bari mu kai ga koyon yaya ne za mu iya keɓe kanmu kuma zama masu sarki bitrus ta ɗaya sura tara ta ɗaya sura biyu a tara ya ce amma ku kabila ce zaɓaɓɓiya ƙungiyar firistoci babban sarki tsarkakakkiyar al'umma jama'ar mallakar allah mun san wannan wannan aya ko muna cewa eh lalle mu firistoci ne mallakar babban sarki amma eh, menene karo na biyu na faɗi yana cewa wannan eh, domin ku sanar da mahimman al'amuran wannan wanda ya kira ku daga cikin duhu shiga kuka shiga madaukakin haskensa to lalle in ba da mai hito daga wannan duhu ba muka kai shiga cikin wannan haske ba mai zama wannan firistoci na babban sarki kuma wannan shi da kan shi tamkar wani wata babbar shaida ce wadda muke iya bayyana wannan eh, ɗaukakan Allah wanda ya kira mu daga cikin duhu Ah, kenan rayuwarmu ya kamata ta zama wato ah, wato ah, shaidar godiya amma in wannan bai faru ba da ni tukuna to lalle ba ne ya zama wannan wanda ke shaida wannan ɗaukakarsa Korintiyawa ta biyu Sura hudu aya shidda domin shi Allah wanda ya ce haske ya bullo daga duhu ya haskaka shi ne ya haskaka zukatanmu domin a haskaka mutane su san ɗaukakar a fuskar Yesu Almasihu. Yesu ya ce ni ne hasken. Kuma wannan haske shi ne kalmar eh, Yahaya Sura ɗaya aya ɗaya. Yahaya Sura ɗaya aya ɗaya zuwa ha zuwa ta hudu. Ya ce a cikin farko akwai kalma. Kalmar nan kuwa tare da Allah take kalmar nan kuwa Allah ce. Shi ne a cikin yana cikin farko tare da Allah kuma komi ya yiwu taurinsa kuma ba ba tare shi babu abin da aka halitta. cikin shi ne aka haske kuma haske na mutane eh, kenan domin mu mu kai ga hitowa daga cikin haske mu kai ga hitowa daga cikin eh, wannan duhu dole sai mun karɓi wannan haske kuma ya zama rai gare mu tasurnuka ta ɗaya sura biyar aya hudu da biyar amma ai ba a cikin duhu kuke ba ɗan uwa har da ranar nan za ta eh, mamaye ku kamar barawo domin duk mutanen haske kuka na, na rana kuma mu ba na dare ko na duhu ba ne ina addu'a domin a ƙarshe ka duhu ya mamaye mu kamar karan a mamaye kamar da na ce mai yiwuwa wannan korona eh, wato kira ne daga Allah domin farka ni gare ni gaskiya eh, ni gare ni ina ji ba ba wai babbar annoba ba ce wadda aka yi magana cikin ruya ta yi kwana ba mu kai can ba tukuna ba mu kai can ba tukuna bari mu yi addu'a to amma taurin taurin wannan eh, muna buƙatar mu farka da farki mu farka da ruwaniyanci ba wai mu walka da tun da sassa ya muje domin mu sai tafi kuri ba amma a ce ba mu walka domin kira na Allah domin waɗannan alamu da Allah ke ba mu wara addu'a mu fara gane irin yanayi wanda muke rayuwa a ciki ya kamata mu zo a cikin wannan haske domin wannan duhu do domin karshen kada ya zo kuma ya mame mu bari mu kai ga zama shirye sannan akwai wannan rabuwa na duhu da dare na ini da na bada na bada na bada shafan game da wannan rabuwa na wannan ruwaye biyu ya yanki <laughs> za mu shi haka biyu para, rua. Muna iya koyo daga wannan yanayi na ah, duniya wanda muke gani na yanayi wato ruwaye na, sama da ruwaye na ƙasa ko ah, ah, cikin yanayi na halitta ruwaye na ƙasa waɗannan ruwaye lalle sun gamu da dauɗa da abubuwa da dama ruwaye na sama kuma muni saboda cikin littafin ya sarki ruwaye suna bayyana ruwaye tamkar mutane misalin mutane a cikin ruwa ta yi sura sha biyu ana yana cewa la'ana ah, ga waɗanda suke cikin wannan ah, da suke cikin wannan teku da ƙasa amma albarka ga wanda ke cikin samaniya kenan ah, kashi uku na ruwaniyar mutane ƙasa tana bayyana wuri inda ana iya shuka shuka iri kuma yana hitowa ya ba da amfani teku kuma a da dama cikin littafi mai tsarki ana magana kan wannan eh, karuwa wadda take zaune kan wannan kursiyi cikin ruwa ruwa ta wani sura sha bakwai aya aya sha sha biyar na cewa sai mala'ikan nan ya ce mun ruwayan da kake gani a inda karuwar nan take a zaune jama'a ce iri-iri da taro masu yawa da al'ummai da harsuna kenan waɗannan ruwaye wannan duniya ce wannan karuwa ce sannan ruwaye nan ne kasa duna duka sura takwas aya sha ɗaya nuna cewa wannan iri kuma maganar Allah ce kenan ana magana kan zukatan ma'ananiya Eh, bayan wannan shirgi na nuhu eh, bayan eh, wannan ruwan tsofa na nuhu bai iya fitowa sai lokacin da ruwan suka kwahi sai lokacin da ƙasa ta bayyana Allah ya ba da ‘ya'yan Isra'ila dama su ƙetara teku saman ƙasa turbaya. Ruwaye suna bayyana mutane iri-iri da al'ummai da yare har suna daban-daban. kina wannan shine duniya daga inda muka fito. sannan akwai kuma wani kashi na ruwaye wani gungu Wani ne wannan na gizagizai ko kuna ya gane shi wannan eh, hoto na ne na fari gizagizai su ma ruwaye ne na sama ruwaye na sama muna muna muna neman mu koya daga daga wannan ko sannan ibraniyawa sura sha biyu sura sha biyu aya ɗaya ya ce saboda haka tun da farko eh, shaidu masu dumbin yawa suka kewaye mu haka sai mu ma mu yadda duka abin da ya eh, nauyaya mana kenan eh, kuma a cikin kuma shari'a sura talatin da biyu aya ɗaya da biyu eh, nan ne eh, yana ce yana magana kuma bari ƙasa ta ji muryata eh, da koyarwa tana zuwa kamar ruwa kuma tana faɗuwa kan kar ruwa masu wanke wannan haƙƙi ciyawa kenan ruwaye da waɗannan tarmamu suke koko gizagizai ke ba da badawa alheri ne na Allah kenan ƙaƙa wa'annan ruwaye ƙaƙa wa'annan ruwaye ke zama wa'anga ruwaye ƙaƙa wa'annan ruwaye na sama ke wannan ruwaye na ƙasa ke zama ruwaye na sama wato taurin wannan eh, rana ta buga sai ruwa na tashi ko to ake bukata ana buƙatar rana. Zabura Zabura Sura ah, tamanin da hudu aya sha ɗaya na cewa Ubangiji shi ne rana da kariya, shi ne wannan haske, Yesu shi ne wannan haske, kuma ah, maganar ita ce hasken. Ubangiji shi ne makiyayinmu, sarkinmu mai daraja. Ah, Yahaya Sura ɗaya aya ɗaya zuwa hudu Yesu shi ne haske. Wannan ruwaye na ƙasa lokacin da suka sami isasshen rana inda rana ta buga su sosai za su sake kamanni mu da ke na wannan duniya muna game da muna mun da wannan zunubi na wannan duniya lokacin da muka samu isasshen maganar Allah wannan zai samu damu sai mu koma daga wannan mutane eh, za mu je daga wannan ruwaye mu koma eh, iska mu shiga cikin iska iska ya ja mu kuma lokacin da muke bin iska ban mu da yadda da muke da ita a cikin duniya sai mu hausa zuwa haura zuwa sama suna muna daya muna kuma sai mu kamar da turare ke ta ke in an kai wani turare ke tashi gina rayuwar mu tana sakewa rayuwar mu tana sake kamanni sai mu je sama kuma waɗanda suka je a sama waɗanda aka sake su cikin kamanninsu aka ɗaga su cikin ruhani muna magana ne kan ruhaniya nan ne nan cikin rayuwarmu sai su ta taru tare kuma in suka tattaru sai su zama gizagizai kenan ibraniyawa sura sha biyu na ce mun waɗannan gizagizai na shaidu ikkilisiya eh, kenan wannan eh, gungu ne na eh, kakanni kakanni da ko zuri'a da dama na ruhaniya raba waɗannan rabuwa tsakanin waɗannan ruwaye shi ne wannan eh, hanya ta kebewa muna sabuwa da yesu mu karɓi hasken shi mu ci gaba da karbin maganar sa wannan zai canza mu sai mu zama waɗannan ruwaye mai sama wannan shi ne wato mataki na kebewa shi ne abu na biyu sannan abu na uku na karshe shi ne rabuwa tsakanin dare da ini Eh, Allah ya halicci haske ya halicci rana domin ya yi jagoranci a cikin ini wata kuma cikin dare eh, zabura 84 ana shi ubangiji shine rana da kariya ta Dada eh, da ini na mutane ne waɗanda suna ƙarƙashin rana dare kuma suna ƙarƙashin wanda ke suna na ƙarƙashin wanda ke faru mutane Yesu shine wannan haske kuma lokacin da Yesu ne ke shugabancin sai mu zama imi kuma bari kada a sake samun dare a cikin rayuwar mu ke faruwa lokacin da babu babu dare me ke faruwa ga ini ku yi tunani cewa eh, yau karye shida karye shida na dare a yanzu haske ne sannan dare ba zai zo ba hmm? ba kwana ko me faruwa gobe shi kenan babu zancen gobe tamkar eh, wato ini ini guda ne ke ke ke ta kasancewa to me ke me zai faru in gobe bai kasance ba ina magana ina tunani na ne ni ne ke tuna na wannan har abada ne ke ko rayuwa ta har abada kuma wani bi eh, wani watan na shi ne ke shugabancin mu me ne ke bayyana wannan ke wannan eh, wani wata yana karɓa wannan rana ne kuma ya biya haskaka ta wannan duniya kamar yahaya da ba ta sama eh, na annabawa wani bi mutane suna su sha da suna su sha da wannan horon wata nan ne daga nan ne horon wata ya fito wannan su masu yi ma horon wata su da sunan shi na karshe shi ne mu shi yasa ake ce musu ya eh, wani bi mutane kuma su sha da wasu abubuwa daban amma rayuwarmu lalle dole ne sai ta zama karkashin wannan eh, yesu kristo wanda shi ne ke wannan rana amma ba yana cewa kuma mu yabi mu yi sujada ga wannan rana ba amma a nan ne wannan rana ita ce ke misalin yesu yaya sura eh, sha biyu yesu eh, na ce musu aya sha uku ce amma da lokaci kaɗan wannan haske na zai bar ku kenan ku yi aiki lokacin da kuna da haske domin kada duhu ya mame ku wanda ke aiki cikin duhu kuma bai san inda yake tafiya ba dole sai mun bar yesu ya yi shugabancin mu domin mu zama kuma cikin yi bari mu ƙara ganin wani sura a cikin ibraniyawa aya bakwai aya bakwai ya ce shan wuyar da kuke jurewa ai duk don horo ne Allah ya riƙe ku ku ‘ya'yansa ne eh, yana cewa a yau idan kun ji muryarsa kada ku taurare ku. gama in Joshua nan ne Ibraniyawa ne amma a cikin eh, Ibraniyawa eh, Joshua a cikin girka shi ne Yeshua Yesu suna guda ne Yesu in Joshua ya ba su wannan hutu to lalle ba zai magana kan wata rana bayan wannan kenan wannan sai ya zama to ah, ranar asabar ce ta huta ga 'ya'yan Allah bayan kwana shida a kwana na bakwai eh, ba yana cewa bayan kwana wato ini na farko akwai dare da rana kenan eh, akwai dare akwai rana kenan kwana na ɗaya sannan dare da rana kwana na biyu yanzu a kwana na bakwai eh, ba a ce akwai dare da rana ba ya tamkar rana ne na har wato rana ta har kuma a wannan rana littafi mai tsarki ya ce yau wannan rana ta har ta yau kuma yana addu'a domin wannan rana ta har ta kai ka mu ta domin mu kai da zama wa'annan cikin wannan har abada domin taurin shugabanci na Yesu tun farko a ƙarshe. Ruya ta wani Sura sha biyu aya ɗaya sai wannan babban ya bayyana a cikin sama wannan mace eh, aka kuwa ga wata babbar alama a sama wata mace tana tana a lullube da rana tana tsaye a kan wata da kuma eh, kambi sannan sura sha hudu aya hudu su ne waɗannan waɗanda wannan ba su gurɓace ba da wannan mace domin su tsarkaka ne su ne kuma suke bin ɗan ragon duk inda ya je su ne kuma aka fanso daga cikin mutane akan su ne eh, nunan fari na Allah sannan kuma shari'a sura 32 a goma ya, ya same shi a cikin wannan uh, jeji ya neme shi ya kiyaye shi ya kare shi a matsayin shi na mutane wanda ke na idanunsa Allah ya kiyaye mu eh, bari na sani muna murya mun yi addu'a ba ta jima ba ko amma bari tun mu kara ɗauka ɗan lokaci kaɗan domin mu nemi wannan sabi sabi na Allah akan kan akan mu akan yallan mu akan mutanen da muke kauna akan itilisiyar mu da wannan kasa ta mu kuma bari mu yi addu'a kuma bari mu kuma eh, ci gaba cikin addu'ar mu domin mu yi addu'a kan sabbin sabbin na Allah da kariyar shi a wannan lokaci kan dukkan wa'annan mutane bari mu yi addu'a domin wa'annan kuma eh, za mu yi addu'a kuma domin waɗannan ma'aikata na likita wanda ke kula da mutane wa'annan marasa lafiya kenan bari mu rike su a cikin zukatan mu mu yi addu'a domin sami sami na Allah kuma ba wannan kariya kaɗai ba amma domin tsarkin Allah ya kewaye mu kuma a cikin kowane rana a cikin rayuwar mu muna da 'ya'yanmu mu dake karatu wasu wurare ƴaƴan mu dake wurare daban-daban cikin wannan duniya muna iya addu'a domin wa'annan mutane kuma ko da ba da iya kasancewa domin in kare su kariyar Allah za ta kasance tare da su bi addu'a